Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Daga ƙarshe ƙungiyar Boko Haram ta sako 'yan mata 21 daga cikin 'yan matan da suka sace daga garin Chibok a shekarar 2014. Sarkin Thailand mafi jima a kan gadon sarauta a duniya ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. gwamnatin najeriya ta bayyana cewa an sako 'yan mata 21 da 'yan boko haram suka sace daga garin chibok a shekarar 2014 hakan ya biyo tattaunawa tsakanin mayakan boko haram ɗin da kuma gwamnati akwai rahotannin da ke cewa an yi musayar 'yan matan ne da fursunonin boko haram ɗin su hudu amma gwamnatin najeriya ta musanta hakan har yanzu dai akwai wasu 'yan matan da ake ci gaba da garkuwa da su ga yusuf ibrahim ya kasai dauke da karin bayani daga abuja da safiyar alhamis din nan ne dai 'yan matan su 21 suka so hannun gwamnatin najeriya bayan shiga tsakani da gwamnatin switzerland ta yi sannan kuma kungiyar agaji ta red cross taimaka aka ɗauko 'yan matan aka miƙo su hannun gwamnati ta bangaren kan iyakar najeriya da kamaru daga wajen garin banki wasu bayanai sun nuna cewa an yi musayar fursunoni tsakanin gwamnatin najeriya da kuma su 'yan boko haram gabanin sako waɗannan yara to sai dai layi muhammad ministan watsa labarai na najeriya ya musanta cewa akwai a musayar fursunoni da aka yi tsakanin gwamnatin najeriya da su 'yan boko haram gabanin sako su waɗannan yara wasu bayanai da bbc ta samu dai daga wata majalisar soja tabbatar da cewa wasu daga cikin 'yan matan suna ɗauki da yara kamar wani soja tabbatar da cewa ga yara guda hudu a cikin waɗannan kuma sannan 'yan matan suna cikin ƙoshin lafiya ba sa ta cikin wata fargaba ko kuma cikin wata damuwa ta musamman har kawo wannan lokaci dai ba tabbatar da cewa su koyaushe ne waɗannan 'yan matan za a miƙa su ga hannun iyayensu ba wannan dai shine karin farko da aka samu wannan adadi mai yawa haka da aka ceto waɗannan 'yan matan na cewa suka dawo hannun gwamnati ta bayan da aka sace su a cikin watan afrilun shekara 2014 to tun da aka sace 'yan matan na chibok dai wasu jama'a da kuma kungiyoyi a ciki da kuma wajen najeriya suka shiga fafutukar ganin cewa an ceto 'yan matan Fatima Abba Kaka na ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar nan ta Bring Back Our Girls mai fafutukar ganin ceto an ceto waɗannan 'yan mata. Mun tambaye ta ko ya suka ji da labarin sakin waɗannan 'yan mata? Mun ji labarin da farin ciki kuma kuma ya kuma nuna cewa da abin da muka yi ta cewa mu 'yan Bring Back Our Girls cewa gwamnatinmu za ta iya kuma muka tsaya sai muka yi supporting gwamnati muka tsaya ga cewa za ku iya wannan abin as long as kuka sa kanku ko in suka sa kansu za su iya kuma gashi mun samu 21 an fito da su sauran guda 197 kuma muna sa ran nan gaban insha Allah za a fito da su gaba daya ba ma yanci ba kaɗai ba duka wanda suke nan da aka dauke su kuma wannan kuma ai abin farin ciki ne ga duka mu yan Najeriya kuma duka kowane ɗan Najeriya zai ji daɗi da cewa idan wani abin ya same ku duk inda kake gwamnati za ta tsaya za ta kan tsaye ta ta fito mutum daga duk daga inda yake To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafin mu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Akalla 'yan cirani goma sha bakwai ne suka ɓace bayan wani aikin ceto da ya gudana a gabar ruwan Libya. An dai zakulo wasu 'yan ciranin su 113 amma waɗanda suka tsira sun ce jirgin ruwan da suke ciki na dauke da mutane 130 su kuwa har da wani yaro mai shekaru uku dan najeriya wannan hanya tsakanin arewacin afirka da kuma italiya ita ce iyaka mafi muni a duniya ga 'yanci ranar ƙungiyar international crisis group da ke mai da hankali wajen samo hanyoyin magance tashi tashen hankula ta kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakin diflomasiyya na karfin tsiya domin sake mai da ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo akan hanyar yin zaɓe kungiyar ta ba da shawara a yi amfani da takunkumi da kuma barazanar janye sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke cikin ƙasar an dai jinkirta zaben shugaban ƙasar ne da ke tafe an naɗa ɗan siyasar ƙasar portugal antonio guterres a hukumance a matsayin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya an naɗa shi ne a hedikwatar majalisar ɗinkin duniyar a birnin new york mr guterres wanda kuma tsohon kwamishinan kula da 'yan gudun hijira ne na majalisar ɗinkin duniyar zai karbi ragamar shugabancin majalisar ne daga banki mun a watan janairu fadar gidan sarautar thailand ta sanar da mutuwar sarkin kasar wanda ya fi jimawa a kan gadon sarauta a duniya ya dai jima ba shi da lafiya amma lafiyar ta sa ta taɓarɓari a 'yan kwanakin nan cincirin da mutanen da ke wajen asibitin da aka kwantar da shi sun shiga juyayi bayan da aka bada sanarwar mutuwar tasa firaministan kasar ya ce yarima mai jiran gado shine zai zama sabon sarki tun shekarar 1964 ne dai sarkin yake kan karagar mulki kuma ana masa kallon mutumin da ya kawo haɗin kai a ƙasar ta thailand sarki pumipon ya kwashe shekaru da dama yana mulki ta yadda shi ne ya hihitar da sunan ƙasa a waje sai dai akwai ɗaurin kai game da shi a haka sarki ne na zamani wayayye mai iko ƙalilan to amma kuma wanda aka ɗauka kamar wani Allah. A tsawon mulkin sarki Fumifan ya samu ɗaukaka sosai a wajen jama'a, sai dai ba a taɓa kimanta yawan farin jininsa ba, saboda tsauraran dokokin da suka hana suka 'yan gidan sarautar. A 1946 ne ya hau gadon mulki bayan an bindige ɗan uwansa Hallahira a wani yanayi mai ɗaurin kai har wa yau. A lokacin masarautar Thailand ba ta da ƙarfi. amma matashin sarki Fumifan ya ƙudiri aniyar sake maido da martabarta. Sarkin ya ɗauki kansa a matsayin mai tausayin jama'a wanda ya damu da ci gaban yankunan karkara. Akasin gwamnatoci masu mulkin kama karyar da suka shugabanci Thailand ɗin a yawancin mulkinsa. Ya kasance ginshikin haɗin kan ƙasar. Saboda girmama da ake masa ya samu faɗa a ji a ƙauyuka yayin boran communist a lokacin yakin cacen baki. ya kuma yi suna wajen shiga tsakani a lokacin rikice-rikicen siyasar thailand bayan haka ne aka samu dogon mulkin demokuraɗiyya a ƙasar sai dai al'amura sun sauya bayan taksin shinawat hamshakin mai kuɗi ya zama firaminista ya samu iko sosai saboda manufofinsa masu farin jini da kuma ƙwarewar kasuwanci amma na kurkusa da sarki fumifon masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun kosa da halayyar mr taksin ɗin ta ɗagawa da dogon guri shi kansa sarkin abin ya dame shi a 2006 an yi wa taksin ɗin juyin mulki kama a lokutan baya nan da nan masarautar ta goyi bayan sauyin gwamnatocin da aka zaɓa daga baya masu goyon bayan taksin ɗin su ma an tilasta musu barin mulki hakan ya bakanta ran magoya bayansa kuma martabar masarautar ta zubi A shekarunsa na ƙarshe, Sarki Fumifang ya ƙara keɓe kansa, kuma an sha kwantar da shi asibiti. 'Yan Thailand da dama sun ci gaba da ɗaukarsa kamar wani waliyi ko kuma uba, amma wanda tasirinsa ya dishe. Ya bi masarautar da ake dangantawa da shi sosai, wadda a yanzu za ta ji jiki kamin ta san makomarta. To yanzu kuma sai wasanni. 'Yar wasan tsallan nan ta burtaniya Birtaniya Jessica Ennis ta yi ritaya ta dai lashe wa birtaniya zinari a gasar wasannin olympics da aka yi a nan london amma sai dai ta kasa kara kambin nata a birnin rio bayan nan nafisatu thiam yar kasar belgium ta sha gabanta da maki 35 kuma daga nan ne ines din mai shekaru 30 ta bayyana cewa mai yiwa fa za ta ritaya manyan jami'an wasan dambe sun dakatar da lasisin dan damben nan tyson fari an yi hakan kwana guda bayan da ya mika kambunansa domin ya mai da hankali akan lafiyarsa matakin na zuwa ne bayan da ya bayyana cewa ya sha hodar iblis domin magance matsalarsa ta damuwa fari dai bai yi damba ba tun lokacin da ya doke wani abokin karawarsa a watan nuwamba shekarar 2015 a fagen kwallon kafa kuwa manajan arsenal asan wanga ya ce mai rikon mukamin manajan ingila gareth southgate shine mutumin da ya dace ya karbi ragamar mulkin wato aikin na tsawon lokaci an dai alakanta wenga ga wannan aiki na ingila southgate shine ya gaji ya sam allardyce a watan satumba sannan shi ya jagoranci wasan da england ta samu nasara kan malta da kuma wasan da suka taka da slovenia wanda aka tashi babu ci to yanzu kuma sai waɗannan hotunan daga ƙasar denmark inda mutane ke shaida wani yanayi na wasu tsuntsaye kenan dubban tsuntsaye ne dai ke yin ƙaura suka cika sararin samaniyar denmark ɗin lokacin da rana ta faɗi tsuntsayen na yin kaura ne zuwa kudancin turai kuma nan ne inda suka fara yada zango na farko baki da suka kai dubu ɗari ne suka yi tururuwa domin kallon su masu sauraron mu da kuma kallon mu ƙarshen shirin kenan ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london